ilimi garkuwar dan adam can hakika ba da garda ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin. A cikin shirin namu na yau za ku ji ƙoƙarin da majalisar ƙasa a Najeriya ke yi na ƙara yawan jami'o'i da sauran kwalejojin ilimi a Najeriya duk da kukan da malaman manyan makarantun ƙasar ke yi cewa gwamnati ta gaza wajen samar da isassun kudade na tafiyar da irin wayannan makarantu na gaba da sakandare da kuma yasa darajar ilimi ya taɓarɓare a ƙasa to sai dai a hirar da wakiliyarmu ta abuja madina dauda ta yi da ɗan majalisar dattijai aliyu sahabi abdullahi daga jihar neja ya kare wannan mataki na majalisa da kuma gwamnatin tarayyar najeriya na ƙara yawan jami'o'i a ƙasar bayan da ya gabatar da wani ƙuduri na ƙirƙiro sabuwar jami'a a garin kwantagora ta jihar neja kar da ya ja ku da nisa ga yadda hirar ta kasance tsakanin madina dauda da kuma sanata sahabi abdullahi hakika tabbas akwai kudurin da na gabatar na mayar da kwaleji na ilimi da ke kwantagora ya koma jami'a na ilimi kuma alhamdulillah na fara wannan tahiya na mai da ita wannan kwaleji ta koma jami'a tun wancan majalisar da ta shuɗi na takwas inda dai Allah bai kaddara muka samu muka kammala aikin ba to kuma Allah cikin ikonsa da na samu nasarar dawowa na sake ɗauko wannan kudurin na gabatar inda a watan disamba na 2019 Allah ya bani sa'a majalisa ta amince da ita sannan aka tura ma majalisan tarayya inda su ma cikin 2021 su ma suka amince sannan wannan ƙudurin ta zama gaba ɗaya majalisa ta amince aka gyaggyara duk yadda za a gyara aka tura mu shugaban ƙasa president muhammadu buhari inda shi kuma allah ya taimake mu ya samu hannu wannan ƙudurin ta zama doka na tarayyar najeriya wanda ta maida wannan ko kuma ta ƙirƙiro wannan jami'a ta ilimi a garin kwantagora cikin yankin Niger ta Arewa da nake wakilta. Menene muhimmancin samun jami'a a wannan wurin a daidai wannan lokacin? To, kamar da dai muka sani gaskiya ilimi dama an ce ita ce garkuwan ɗan adam kuma tabbas wannan yanki gaskiya muna da karancin ilimi an bar mu baya amma kuma mutane ne wanda na san suna so ci gaba ala kullum halin abubuwan ci gaba suke so su gani to lokacin da muka yi yawon neman zaɓe duk saƙo-saƙo na wannan yanki da muka shiga to za ka ga ƙarancin ilimi to abu ɗaya da na lura shine ticocin ma ba a kula da su to da wari sai muka kawo ɗan bita da muke ma wa'annan ticocin inda muka haɗa hannu da national teachers institute da kuma sauran dai masu watan taimakawa wurin koyar da malamai to da baya sai na lura cewa matsala ɗaya ne yau an kawo watan wani doka da ya nuna ba za ka zama malami ba sai kana da wani adadin ilimi wanda teachers registration council ta bayar idan masu za su iya tunawa a wasu wuraren ma aka zo aka ce idan baka da nce watan certificate kenan na wannan lokacin ba za ka zama wato yanzu ma nce din ma ana nema a ce shi ma bai isa ba sai digiri to in ka dubi wayannan yankunan namu ina ne za su je su samu digiri din nan wuri ya yi nisa nawa tica ke samu da zai dogon zango ya tafi irin sokoto ko Zariya ko kano daga yankin naija ta arewa wanda ya kunshi kasan bargu da kwantagora ko kuma ya ce zai je kudu lagos ko ina to sai aka zo ana sandwich sandwich ma ya zama matsala saboda in ba su samu suna biya ba sai zama wani matsala kuma a yi maintaining watan a tabbatar an yi abubuwan da za a gudanar da wa'annan wurin da za a yi wa'annan jaraba shi ma wani aiki ne to gaskiya ticoci suna cikin matsala kuma idan babu tica ai babu makaranta rashin kwararrun ticoci kuma yana sa ma wasu makarantar ma gaba ɗaya in ka je tamkar sai ka ci an ruhe akwai wuraren da ma za ka ji yaran za su ce su sun daina zuwa saboda ticin <laughs> shi ma bai san komai ba ga dai abin zamban dariya amma kuma dole da susan zuciya To masu sauraro a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba za ku ji martanin masana da malamai har ma da ɗalibai game da wannan mataki na ƙara ƙirƙiro da sabbin jami'o'i da makarantun gaba da sakandare a Najeriya duk da cewa wayanda ake da su a yanzu ana kukan gazawa wajen tafiyar da su. Hasali ma yanzu haka malamai a jami'o'in tarayyar Najeriya suna yajin aiki a madadin wakiliyarmu Madina Dauda da sauran abokan aiki musamman wanda ta bada umarnin shirin julie leaders creations naku babin yajibirin ke fatan a huta lafiya sai wani makon can hakika ba da tangar ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin musulunku jama'a kiranmu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne a maza da mata don mu zan